talakawa dai ka masu gidaje gonaki ya zuwa fadamomi na cikin shakku ainin dangance da samun wata diya wace gwamnati za ta sha ta hanyar kwalta da za ta bi wajen gidan kwastam ko domin a maraɗi ya zuwa ma da rumfa albarkacin tsarin maraɗi kwalliya a ƙudurin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka na gudanar da sallar 18 ga watan Disamba na kowace shekara a maraɗi domin karama ranar da Nijar ta zama jamhuriya daga Faransa. To wai cikin wani hali talakawan suke ga waɗansu daga ciki. Ni dai ba ni da wani gidan da za ni shiga in sallah. Ni ba ni da gurin haya magana guda gare manya su yi adalci su ba mu haƙƙin maka hannu da filin mu je mu yi gini. To an ɗauko maka lokaci da za a ba kuɗin? Ba a ba ni lokaci ba sai dai aka ce za a zo a ba gidaje a yi magana. abin da nake fata a fara azaman na ga hannuna in kwace kana in ba su wuri aikin zai soma nan da kankanin lokaci ko ku suna da wurin da za su kai ni ni da iyali na ba haƙi na kuma ita harkar kuɗi ga gwamnati sai an shirya an ba a shirya sai a bari a shirya mu kuma a sallame mu to haƙiƙanin gaskiya mun je mun ji sun ci aiki ya zo gab da mu kuma so suke kamar mu tashi mu sauri mu tashin ba da wuri kenan mu dai a hakikanin yancin mu muke so mu gani a ƙasa an amshi mu gidajen mu to a ba mu kuɗin mu je yau suka ba mu kuɗi gobe sai mun bar wurin to ba mu kuɗi kuma ana cewa mu tsita amma da haka ne gwamnan jiha malam abdu muhammad ya gana da talakawan wace matsaya aka cimma ga gwamna da karin haske yanzu gobe ne za a biyan ka jibi ne za a biyan ka ba za mu yanke ba saboda hiddo kuɗi eh, asusun gwamnati abu ne mai ɗaukar lokaci in na ce yanzu da gauga za a yi shi kaka za a yi kaga na ya tsaya cewa da ya kamata kowa da wanda an da gida ya fara dagawa ya bi gida kuma ya fara ɗibi da duk abin da yake so cikin gidan nan ga wanda in gida shi kaɗai ne gare na shiga sai kaga kenan eh yo kuma in shi kaɗai ne gari babu haya ba ana biyan shi hakkin diya ba Eh, cikin wannan lisafi da muka yi har kare muka hudda musu waɗanda miri muka ce miri ta ba su karuruka su goma ta sha takwas mu zancen kana da gida guda ko baka da gida guda wannan bai taso ba aikin ƙasa ne aka yi gwamnati ya rige ya ce na kama wannan wuri babu wani zancen gida guda gare ni ko nawa gare ka bangaren kungiyoyin furar fulla malam Isa isaka kwanda na kungiyar mppdh shi kuma cewa yayi kamata ta yi a sa cikin haƙƙin su saboda ya zamanto su ma sun tashi kuma sun samu wani wuri amma yanzu in su ne aka rige aka tada sannan aka ce daga baya mun san wannan da gwamnati a eh, hiddo haƙƙi wajen gwamnati yake abin yana iya ɗaukar dogon lokaci to kenan wani ba a san ba cikin wani yanayi za ya shiga kafin a ce ma an tada su kamata ta yi a ce an fara sa su cikin haƙƙin su kowa ya san ga wanda yake ya san daidai abin da ya kamata a bashi an bashi sannan sai a zo wannan hili a da zai ai Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar